Assalamu alaikum. Haba ummi na ce miki ba sai kin zo ba da kin jira ina son karasa wannan abin ne wallahi zan zo. Ai na kasa jurewa ne ka san dole sai na zo na ganka. Wata yawa ce a kaina wallahi jibi ne a wurin kuma kin san in ba mu gama masa ba kin san dama mu kafintoci an tambara mu da cewa mu ba mu da cika alƙawari ko son ki a kama ni. Tun da ma ina ta giggitawa ina hango ka. Na san baka tsaya ka karya shi yasa na kawo maka wannan. sosai haba ummi har da ɗawainiya to ni da na yi ɗawainiya da kai ban san da me zan biya ki ba ban san da me zan saka miki da irin ɗawainiyan da ke yi da ni kar ka damu duk ɗawainiyan da nake da kai bai kai yadda kake yi da ni ba duba ba ko an kwanna har yanzu fa Allah bai bani kuɗin da zan biya miki dubu biyar ba ko ku gashi sai hidima ke yi da kar ka damu ni an ko ba shi bane matsala na Allah sarki Allah kawo ranar da zan biya ki wannan ɗawainiyar da ke da ni Allah kawo ranar nima da zan faranta miki rai rana ɗaya ce Ta rana rana auren mu to shikenan ba wannan naji yanzu dan Allah ki je in na gama wallahi zan je in kan san in tafi in baka Allah ki in ba ka kina nan ba zan iya samun damar da zan yi karasa aiki nan sai ina kallon ki gaba ɗaya jikina mutuwa yake shikenan amma zan dawo an jan ba kala ka yadda ina son ka Okay. <laughs> Ina jin tsoron ranar da ulsa za ta kama min kai. Me yasa ba ka son cin abinci ne? Kake damu wallahi tallahi so nake ɗan kammala wannan ɗan aikin da nake. Zan zo in ci. ba zai yiwu ba tun safe baka karya ba har zuwa yanzu karfe biyu fa to shikenan bayan na gama bangaren nan kawai sai in zo sai in ci ni ban yarda ba gashi nan na yara sun kawo mishi nan wallahi so nake in kammala da Allah ya haƙuri ni ban yarda ba Ummi iya nan ne ba kawai zan gama ni dai sai ka zauna ka ci to shikenan yi shi ko sai ka yi murmushi mana haba to ke ma gashi lafiya ki ci mana wannan biskit ɗin ba zan ci shi yanzu ba zan je in ajiye shi ne a matsayin tarihi saboda kowane dare bana tare da kai kaga zai dinga ɗebe ni kewar ka na gode ma Allah da ya bani mace masoyiya ta haƙiƙa kamar ki han ina rasa da wani baki zan nuna farin ciki na ko kuma in nuna miki jin daɗin yadda kike min a cikin zuciyata na fi ka godiya ga ubangiji da ya bani kai a matsayin masoyina Allah ya kawo ranar da zan saka ni ta wannan soyayya har yau ba gani nake ni ban biya ki da komai ba rana ɗaya ce kuma kullum ina ƙara tuna maka ranar aurenmu gaba ɗaya duk halin da nake ciki na damuwa da tashin hankali duk yayaye. yaye in na tuna ina da ke kawai sai in ji gaba ɗaya farin ciki ya mamaye min zuciya to ina gani to ku da yaushe ina cikin farin ciki idan na kalli kyakkyawan fuskanka ganin ka shi ne ke koyi dukkan wani ɗanci a cikin raina Ah. Wani ki damun motar ne. Ima da Allah kana ina ne? Gani na wajen ba fura hotel mota na ya tsaya a wajen. Ba ka nan kuma. To yi zina Allah ba wanda za ka ɗan tura min dan Allah? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani malam. Dala za ka ɗanya mu wani taimako? Ba matsala ko menene inda zai iya zan miki. Wallahi mota na ne yana na fito daga gidan nan kuma na kunna na yi ki na yi ki yaƙi. Kuma ba daga kan batir bane yake matsala. ina ga kiki yanzu okay to a mota ta yi alhamdulillah ga mota ta tashi kai amma na ji daɗi wallahi sosai sosai ba komai hajiya to aya haka ba haba wallahi sallah ba komai na gode sosai ba komai wallahi daman kai baka nike ne a ni ba baka nike bane ni kafinta ne yanzu haka da ke gani ina tafiya ne zan je wajen aiki daman kafinta yana dangantaka da baka nike ne ai da yake da na yi kanikanci ne daga baya ne da na ga sana'a ta ki tafiya sai na koma kafinta okay to in ba za ka damu ban dan sauke ka mana hajiya wajen da kai nisa kuma na ga ke ma kina da uzuri ba ba matsala wallahi kake damu ba wani abu in dai ba za ka damu ba ainihin kamar kan kashe miki uzurin ba matsala Ya sunanka? Sunana Abdul. Allah sarki Malam Abdul kenan. Na ce a wajen kafintan kai uga ne? Aa wallahi ni ba uga bane yaran aiki ne ina dan aiki ne haka bayan kwana uku sai a biya ni yaron aiki kuma wallahi amma hajiya ni ban ga ta inda aka jono na'urar sanyin ba kuma na ji gaba ɗaya cikin motar na ji sanyi ne kana da abin dariya AC ne AC ha abota ikon Allah ni ko fanka ta kwana uku da ya wuce ka lalace ma a cikin zafi nake kwana to da abin dariya kake mu je ko kan mu makara to ba matsala na gode nan ne wajen aikin na kuke na. Eh Hajiya nan ne wajen aikin na. Gaskiya yau na ji daɗin kasancewa tare da kai don yau ka nishaɗanta da ni sosai. Ni sai nake ganin kamar ina cika ke da surutu ne. Kin san ni ina da yawan surutu da yawa. Ashe hakan nan nayi miki nishaɗantarwa ne. Ni ban ma ka san wani abu ba. Mm. Hana fara ji ina san. Eh? To ko baka kai ba ne ko ni ne ban kai ba. Hajiya kin kai har ma kin wuce dan Allah wannan wasan Hajiya mu daina yin shi bai kamata ba. To ni ba ma wannan ba da za ka yi dauda na ɗauke ka haya mu je kai. ta nishadantar da ni kawai haji ya rufa mun asiri aikin mutanen fa to yanzu a ganin ka a rana nawa kuke samu a nan hajiya ai a nan ina samun kuɗi ya kai dubu uku kuɗin da ke samu kuma a in dai kika cika kuɗin abinci da sauransu dai ina tsira da dubu biyu da ɗari hudu dubu biyu da ɗari hudu eh to ni zan ka maka yau ka ba aikin kawai mu je ka dinga nishadantar da ni rufa mun asiri so kike a zane na hajiya so kike oh. oga a zane ni ogan naka nawa kuke samu ga baki daya a rana hajiya nan fa muna buga kuɗi fa muna samun ya kai dubu ashirin a rana dubu ashirin to yanzu dai nan ta da dubu hamsin eh ko ya kaɗan ne hajiya dubu hamsin me za da ita wannan kawai na baka ne kaɗan taɓa